a ke lafiya kika fito daga cikin daji sai gudu ke kina haki wallahi na na shiga daji ne in rataye kaina masoyina ya gudu ya bar na ga rayuwar ba ta da amfani na ji bishiyar da zan rataye kaina kawai na ga wani katon maciji shine ya biyo ni no no no no to ke da kika je kashe kanki kuma kin ga maciji ya tsaya zaki kawai sare ki tunda dama ba mutuwa ke so ki ba kai kuma haka zaka ce mu a mutumin da ya je rataye kan shi sai ya ga maciji to me ya kamata ya tsayawa ya kamata ki ai na zan ma shawara ta bari za ka bani a'a to ke da kika je kashe kan kika ga maciji ba in ya sare ki ba ba mutuwa za ki ba ni na fi son sassaukan mutuwa ya sa da jira ke kai na ba wai maciji ya cije ne shine kika taho da gudu eh. to da kika taho da gudu kin fasa kashe kanki din ne yanzu dai na je na yanke shawara tunani zan je yi eh, akwai wuka a jikina in dai abin nan sai a daba miki kawai ki mutu da shaf shaf ke so ki mutu yanzu ne zan je in yi ki shawara shawara zan je in yi mai zurfi to ina nan da yadda da ake ciki zan canza wani dajin mhm.